A shirinmu na nishaɗi, a yau muna nan ɗauke da bakuncin wani babban darakta a masana'antar ta Kannywood wato Hafizu Bello inda muka tattauna da shi dangane da sabon yarjejeniyar da masana'antar Kannywood ta kulla da masana'antar fim ta kasar Morocco. Ko ya yarjejeniyar take? To kwanan nan kwada daga Morocco me kuka je yi a Morocco? Eh abinda muka je yi a Morocco mun je hada mu'amala tsakanin 'yan fiɗin morocco da 'yan fiɗin nigeria a samu dangantaka za mu dangayi irin co-production madan kai masu fina-finan mu irin gidan talabijin suna haskawa in muka yi fim kai su gidan sinima su irin wani abubuwan kuma a samu samu co-production ni kan kamar mai da kamar abu irin kamar daya mu da morocco irin kamar yanzu alal misali ai muna da irin na yake su 99% sai musulmai ne mu ma nan Kano haka ma haka suke to shi ne muke so mu hada wannan co-production din a zo a yi fim da su ga baki da mutanen Morocco. To um, ka kashi za a yi fim da 'yan Morocco na ga kamar su suna da nasu yaran ku. Shin za ku yi akwai masu jin Hausa ne a cikin? Eh yanda mai fim kamar ai co-production ne alal misali in za ka fara fim daga Najeriya aka tafi daga Najeriya. Hmm. Za mu kamar zai alal misali dan Najeriya irin ya je garin Morocco sai sun haɗu da 'yan Morocco hmm. ana wani abubuwan. inda ai kin ga kamar suna su faranci suke mu kuma turanci muke to kin ga za iya yi haka a yi shi gaba daya to yanzu kenan eh, fina-finan da za ku dinga yi na haɗin gwiwa ba da Hausa za ku yi eh da Hausa za a yi su mana in aka yi can a yaran can nan kuma a yaran nan inda aikin gaza aika wani irin ziri ne to gaba ki tun daga Najeriya eh. har zuwa Morocco wajen mutum miliyan 70 ne suke jin Hausa a wannan rijin din gaba ki daya kuma Najeriya zuwa Morocco zuwa Morocco wajen mutum miliyan 70 ne mm. suke jin Hausa sannan kuma in aka to wannan rijin gaba ki daya in ka duba ku kuma ai sauran kasashen suna jin Larabci suna jin faransanci to za ka iya ka mix in wani abubuwa kina za ku rika yi kuna sa subtitle a ƙasa kenan eh subtitle a ƙasa ba eh to baya ga nan sai wani irin sai kuma irin wanda zamu irin godiya gaba daya wanda ya bada gudunmawa wani abun gaba gida shine gwamnan jigawa alhaji badaru talamis eh, ya bada gudunmawa sosai sosai a wannan abokin sai shine kamar wannan ciyaman na abun najeriya morocco abubuwa to ya bada gudunmawa sosai sosai wannan abun ya tabbata to bayan ga nan su ma kenan idan tafiya ta yi tafiya su ma yan Morocco za su rika za su zo Nigeria ba eh shi eh. shine wannan signing production contract din da za a yi tun Nigeria da wannan mun da muka za mu je wajen minista mun je wajen shi da ake suna eh, ambassador Morocco duk an yi da kuma wani abubuwa to yaushe wannan aiki zai fara in Allah da nan da wata biyu wata uku komai zai kan insha Allah da wani za ku fara ko a yanzu ba dai ba mu sa fim da amare za a fara Hafizu ya ce akalla nan da wata biyu ne za su fara gudanar da muradansu ya kara da cewa a yanzu fina-finan da za a rika gani na 'yan Kannywood a lokaci guda da 'yan kasar ta Maroko. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.